وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو da godiya da janjana da kirari su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala magagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma cikin ikonsa da yardarsa Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau kuma shi ne wuni na goma sha biyar ga watan ramadan bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam bakwai. wanda yake daidai da ishirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a jiya idan ba manta ba muna tafsirin aya ta 187 a cikin suratul a'raf a cikin suratul a'raf wato faɗin Allah madaukake yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha sai dai lokaci bai bamu dama mun karasa bayanin da yake da alaka da ayar ba na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساه قل إن يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه إذا ما كنت a mun ce malamai sun yi saɓani akan wannan ayar cewa ya suwaye suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaushe ne tashin alkiyama da Allah madaukake ce yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha yaushe ne wannan alkiyamar za ta tabbata kam wai yaushe ne karshen rayuwar duniyar nan da kake cewa za a da alkiyama suna tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala ce kace da su innama ilmuha inda rabbi iyaka sanin lokacin afkuwan tashin alkiyama tabbatar ta yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ni ma ban sani ba la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda zai bayyana da ita idan lokacin nata yayi sai shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san lokacin da za ta faru sai shi sannan kuma babu wanda ya sai kawo ta idan lokacin nata yayi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san yaushe za ta da alkiyama ba domin idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sani amma kuma sai aka tambaye shi sai ce bai sani ba idan mutum ya faɗa haka ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya wanda kafirci ne ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya a tambayi manzon Allah tashi alkiyama yaushe ne yace ban sani ba jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mata sa'a shi kuma yace mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il wanda aka tambaya game da tashin alkiyama bai fi wanda ya tambayar sani ba akan tashin alkiyama shi ko jibril yana tambaya ne bai sani ba sai manzon Allah ce to ni ma ban fi ka sani ba kenan yadda jibril bai sani ba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba shi yasa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya san yaushe za a yi tashin alkiyama to ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah tabaraka ta'ala akwai masu cewa manzon Allah ya san yaushe za a tada alkiyama amma wai Allah madaukaki ya ce kada ya faɗa to a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya sanar da shi kuma ya ce kada ya faɗa a wace aya ne cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce na sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkiyama amma na ce da shi kada ya faɗa ina aka samu wannan da aka samu magana ce da ma anzalallahu biha min sultani. ba ta da wata hujja gamsashiya saboda haka wani abu ne da Allah maɗaukaki ya ɓoye shi babu wanda ya san yaushe zai faru sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai na taɓa jin wani mai wa'azin turmi yana da magana dangane da tashin alkiyama sai ke cewa shi dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya roki Allah kada a tada alkiyama sai bayan ya rasu da shekara dubu daya to shekara dubu ba ta wuce ba yau rasuwar annabi sallallahu alaihi sallama ya ta wuce shekara dubu muna magana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanzan Allah ya rasu a lokacin yana bayan hijira da shekara goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi sallama ya rasu to daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yau shekara 1437 sha ɗaya za ka shirya ciki kawai zai baka nawa da 26 kenan yanzu an wuce da shekara 1400 har da 26 to amma da yake san dama irin wannan dama mutum ya yi tanadi in zai yi karya dama sai ya mata shiri yadda zai kare kayansa sai ce to lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ya zama khalifa shine shi ma sai ya roki Allah shekara ɗaya shekara ɗari ɗaya shine sai ya zama dubu ɗaya da ɗari ɗaya shi ma sai na Umar da ya zo ya roki ɗari ɗaya shi ma sai na Usman da ya zo ya roki ɗari ɗaya shi ma sai na Ali da ya zo ya roki ɗari ɗaya duk ya ɗari ɗarin sun kare ya ce to wai an yi sa'a na na Fatima kafin ita ma ta rasu ta roki ɗari ɗaya to yanzu muna cikin ɗarin na na Fatima ne su kuma sun kare sai a kirkiro wani shi ma a ce to ai ita ma na na Aisha ta roki ɗari ko Allah ya sauka babu wanda ya san yaushe za ta da alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare annabawa ba su sani ba ubangiji ta ala ce saqulat fis samawati wal ardi saqulat ta nauyaya ko dai ilimin sanin yaushe alkiyama za ta tashi yayi nauyi a talikai gaba daya ba za su iya sani ba kamar yadda wasu malamai suka fassara ay faqula ilmuha ala ahli samawati wal ardi sanin tashin alkiyama yaushe za ta tashi wannan ilimin ya fi karfin dukkan halittun Allah da suke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya ko ko sabqulat ay kabura sha'nuha al'amarin ta ya girmama ga waɗanda suke cikin sammai da waɗanda ke cikin kasai shi yasa wasu malamai sai suka ce duka guda biyun ka haɗe su ma'ana ɗaya ne ma'ana duka wannan saƙon zai isa wannan kalmar ta isar wa wannan saƙon saqulat fi samawati wal ardi ilimin sanin yaushe alkiyama za ta tashi wannan ya gagaru dukkan halittun Allah da suke cikin sammai ya gagaru dukkan halittun Allah da suke kasa gaba daya sannan kuma al'amarin idan ya faru wani abu ne wanda zai rikita gaba ɗaya halittun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa shine ma'anar saqulat fis samawati wal ardi sai Allah ya ce la ta'tikum illa baghta ita alkiyama nan ba ta zuwa muku sai lokacin da ba ku shirya ba ba ku tsammani kada ka yi tsammanin cewa sai ka shirya ko sai kana tsantsane ko lokacin da kake tsammanin alkiyama lokacin za ka zo a'a ubangiji ta'ala ce la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku tsammanin za ta zo bagtatan alkiyama za ta zo shi yasa hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la taqumu sa'a alƙiyama ba za ta tsaya ba hatta ta ɗulu a shamsu min maghribiha sai har rana ta ɓullo ta wurin da take faduwa rana za ta fito ta wurin da take faduwa fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'una lokacin da ta ɓullo ta wurin da take faduwa mutane suka ganta a lokacin duk mutane sai su yi imani kuma فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شاء أن لوكة كما باب وتري دين إيمان تزي أنفانيتا وددا بتي إيمان با kafin wannan lokacin ba ta ba imanin da zai lokacin ba zai amfani shi ba au kasabat fi imani ha khaira wala sa'a manzon Allah yace alkiyama za ta tsaya وقد kuma bai ثوبهما ba. mutane guda biyu sun shimfiɗa tufafi a gabansu suna ciniki fala ya nihi, wa la ya nihi. ba za su gama cinikin ba ballantana su naɗe wannan tufafin mai tufafin ya tafi da kayansa mai kuɗi ya tafi da kayansa suna cikin wannan cinikin alkiyama za ta tashi wannan yake nuna maka kenan mutane suna sake sun sakankance a lokacin alkiyama za ta tashi wala ta taqumanna sa'a manzon Allah ya ce alkiyama za ta tashi lokacin wa qad insarafa ar-rajulu bi labani liqahatihi fala yat'amuhu alkiyama lokacin da za ta tashi ka iya samun wani mutum da nono na raƙumarsa da ya tatso ya gama tatsowa saura ya sha amma fala ya tsamu ba zai ɗanɗana shi ba zai mutu alkiyama ta tsaya wala ta taqumanna sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuma alkiyama za ta tsaya wa huwa yaliqu hau fala yastaqi fihi mutum ya gama gyara ruwansa ya gama gyara ruwa a korama sai ya ɗiba saura ya sha kawai amma ba zai sha ba wala taqubanna sa'a warrajulu qad rafa'a ukulatahu ila fihi fala yatamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da alkiyama za ta tashi wani mutum ya ɗauko loma sai ya sanya a bakinsa kafin ya sanya a bakin alkiyama za ta tashi haka imam bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi daga abu hurairah Allah kara masa yadda wannan duk yana nuna cewa alkiyaman nan la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku tsammanin ta domin galibi mutane ba sa kawowa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce duk lokacin da wunin juma'a ya zo dukkan halittun Allah hankalin su yana tashe gudun kar ya zama ranar za a da alkiyama sai dai halittun nan guda biyu al-insu wal aljanu da mutane su ne kawai hankalinsu a kwance ba sa tashin hankali amma duk sauran halittun Allah suna cikin tashin hankali gudun kada ya zama na cewa lokacin ne alkiyama za ta tsaya sau da yawa akan zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tambaye shi dangane tashin alkiyama yaushe ne alkiyaman nan za ta tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna wani ya nuna wani yaro wani saurayi yace in ya ish hadha lam yudrikhu al-haram hatta qamat alaikum sa'atukum an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai manzon Allah ya nuna wani saurayi matashi sai sai in wannan ya rayu yayi doguwar rayuwa to ba zai tsufa ba face sai alkiyama ta tsaya me manzan Allah ke nufi da wannan magana domin duk wancan da manzan Allah ya nuna dai tabbas ai ba sa nan yanzu ko manzan Allah ya nuna wani matashi ya ce in dai har wannan yayi dogon rayuwa to kafin ya tsufa alkiyama za ta tsaya Abin da manzan Allah yake nufi shine su waɗannan da suka tambayi alkiyama manzan Allah ya ce da su kafin wannan ya tsufa in dai ya yi doguwar rayuwa to alkiyamar ku ta tsaya ma'ana kun mutu a wannan lokacin duk wanda ya mutu kuwa fakat kamat kiyamatu kiyama ta tsaya wanda bai mutu ba shine mai wazai shakkar tashin alkiyama amma duk wanda mala'ikan mutuwa ya zo masa to batun shakka da kokonto akan tashin alkiyama kuma ya gushe da haka shi yasa ake cewa man mata faqad qamat kiyamatu. duk wanda ya mutu alkiyama ta tsaya kawai jira jiran lokaci domin tun daga kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan aljanna za a buɗa masa ni'imar aljanna dan wuta za a buɗa masa a turo masa azabar wuta Allah ya kiyaye mu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai rinka faɗan haka yace wannan in har ya girma to ku kuma kafin ya tsufa to ku kuma kiyama ku ta tsaya domin da wuya a ce shi din ya ci gaba da rayuwa har yayi dogon rayuwa ku kuma lokacin kun daga kun girma har ya tsuho ko din kuma kuna nan lokacin kun daga kun mutu la ta'tikum illa baghta jiya mun faɗi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama akan da yawa mutane sukan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa su ce da shi yaushe ne alkiyama za ta tsaya amma manzon Allah sai mayar musu da hankalinsu wajen abin da ya fi dacewa su mai da hankali a kansa ba matsalar sanin yaushe alkiyama za ta tashi wani a'a in ta tashi wani tanadi kai mata wani mutumin kauye da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wa nadahu bi sautin jauhari ya kwalla kira wa manzon Allah da babban sauti a san shi mutumin kauye ko magana zai ce kaga ya sha bamban da mutumin gari shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce da yawa muka so mutanen kauye su shigo saboda abin da muka kasa tambaya ma muna jin kunya su in zo su tambaya su ba ruwan su duk abin da ya zo masa kawai zai tambaya uban da mutumin kauye wa zai irin wannan wa annabi alaihi salatu wasalam tana daga murya da sautin jauhari haka mai ruwa ya ce da babbar murya yana kwalla kira wa annabi alaihi salatu wasalam irin su ne masu zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwalla kira daga waje suna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar Allah madaukake ta innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayrun lahum waɗanda suke kwalla maka kira ta bayan dakuna da yawa ba su da hankali da a ce sun yi hakuri har ka fito da ya musu alkhairi to haka suke zuwa su wajen annabi sallallahu duk abin da ya zo bakin su kawai su bada an ta da ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da wani mutum suna ganawa da shi an ta da ikama sun gama maganar an zo an ta da ikama manzon Allah ya wuce gaba zai kabbara harama mutumin kauyen sai dawo ya kama hannun manzon Allah ya ce akwai sauran magana shi ban karasa ba ba zai wannan ba mutumin kauye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya koma gefe ya saurare shi ya gama maganar sa sannan ya dawo ya ce Allahu akbar aka ci gaba da sallah don haka wannan mutumin ya zo kwalla kira ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم Manzan Allah yace na'am ala nahwi min sautihi ala nahwi min sauti kwatan kwatan irin sautin da ya masa saboda tawabu da annabi alaihi salatu wasalam da ya kwalla masa kira shi kuma ya amsa da karfi qala ya muhammad mata sa'a yace ya muhammad ga yamin yaushe za ta da kiyama fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce shi wai haka yace kash ba haka ba inna sa'ata atiya alkiyama fa lalle tana zuwa fa fama a'adatta laha me kai mata tanadi qala ma a'adattu laha kabiri salatin wala ne yace ni tanadin da nayi ba yawan sallah nake ba ba yawan azumi nake ba walakin ne uhibbu Allah wa rasulahu yace amma fa ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace al mar'u ma'a man ahabba lalle ku to mutum yana tare da wanda yake so فما فرح المسلمون بشيء فرح فرحهم بهذا الحديث فما فرح المسلمون مسلمي بس تبقى فرين تيجي بشيء دون أبو با فرحهم كتم كتم فرين تيجي نسكي بهذا الحديث دون حديث إن من الله يفعل حديث إن كتم بخاري مسلم me yasa sahabbai suka yi farin ciki saboda manzon Allah ya ce suna yana tare da wanda duk wanda kake so to kana tare da shi sun san kwalle suna hakikanin soyayya ta gaskiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kauyen fa ba ya sallah bane yace ma a'adatu laha kafiri salatin wala siyami ban yi tanadin yawan sallah ma'ana sallar nafilfili ba ban yi na azumi da yawa na nafila ba amma baya nuna cewa baya sallan farilla baya nuna cewa baya azumin nafila a'a baya azumin fadilan nafilan ma kwata kwata bai yi da yawa bane ballantana kai muka magana sallan farilla ko azumin farilla to kaga ashe kuskure ne ka dauki wannan hadisin sai ka ce a to ai in dai mutum yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai taba yin komai ba to dan aljanna ne yana daga cikin kuskure mai girman gaske To haka wasu ke cewa in dai kana son annabi to shikenan ka gama musamman irin su zaka yi wa annabi ka sallah wani irin so za ka yi wa annabi ba ka azumi wani irin so za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka bi shi cikin umarce umarcensa ba ba za ka bar abin da yake ka bari ba wani irin so ne kake masa لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع da a ce son naka gaskiya ne wallahi da ka bi shi dan wa kada a ruɗe ka da yawan cewa ina son annabi soyayyar manzon Allah a baki wallahi kar ka rudu da wannan mu gani a ƙasa an ce ana biki a gidan sukari waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka yi murna saboda sun san suna masa so na gaskiya shi yasa da zaran manzon Allah yayi umurni su ne a kashi karin farko suke fara bi su runguma ko mun wahala abu ba sa jin tsoro ba sa shakka su yi riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan maganar annabi ta zo to ko ta waye aje ta suke idan manzon Allah ya umarni ko ba sa so bi suke shi yasa wani cikin sahabbai zaka ji manzon Allah sallama ya ce masa kai kaza ya ce manzon Allah umarni ne ko shawari idan umarni ne ba sabawa amma in shawari ne ina da ra'ayi manzon Allah ce ki auruwa ne ta ce ya ma'aikin Allah shawari ne ka bani ko umarni kamu ya ce a shawari ne ya ce a to ina da wani zaɓi inda shawari ne kan ya ma'aikin Allah amma da umarni ne za ta saba wallahi ba za ta saba ba Allah ka tabbatar da mu akan bin annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce la tatikum illa baghtatan ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku tsammanin za ka zo Allah ka sa mu je a sa'a yas'alunaka ka annaka hafiyun anha yas'alunaka wasu malamai suka ce akwai takadimi da ta'khiri a cikin wannan jumlar ay yas'alunaka anha ka annaka hafiyun yas'alunaka anha suna tambayan ka dangane da tashin alkiyama ka annaka hafiyun kamar ka ce kai din nan masoyi ne a wajensu na gaskiya sun yi sama wasu malaman tafsirin suka ce sababin maganar wasu ne daga cikin shawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ai ka sani mu danginka ne ƴan uwanka ne na jini muna da kyakkyawar alaka da kai suka faɗi kalmomi na nuna soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to ga ya mana yaushe za a da alkiyama shine Allah madaukake ce yasalunaka suna tambayan ka an hadan ganin tashin alkiyama ka annaka hafiyun kaman ka ce kai din masoyi ne a wajen su da gaske alhali ba gaskiya bane ba ka son ka ko kuma ya zama na cewa a jumlar babu takadimi da ta'khiri yadda take haka take yasalunaka ka annaka hafiyun anha yasalunaka suna tambayan ka dangane tashin alkiyama ka annaka hafiyun anha kamar ka ce kai ɗin nan mai tsananin bin diddigi ne sai ka gano yaushe alkiyama za ta tsaya suka ce almustahfi shine mai bibiyan zance sai ya ga inda zancen ya kare shine almustahfi suka ce to suna tsayawa ka annaka hafiyun kaman ka ce kai ka kayi ta tambayan Allah kayi ta tambayan ubangijinka sai da ya sanar da kai yaushe da alkiyaman nan to Allah madaukake umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce da su ilmuha inda Allah iliminta yana wajen Allah walakin na aksarun nasu la alamu, sai dai mutane da yawa ba su san haka ba babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tsaya sai Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a ilimin tashin alkiyama a wajen Allah yake kadai sai dai Allah madaukaki yakan sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da suke nuna alamun tashin alkiyama manzo Allah kuma ya ga mutane shi yasa lokacin da Jibril ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne alkiyaman nan yace wanda aka tambayan bai fi mai tambayan sani ba yace wa ma amaratuha menene alamunta yace an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al'alata ri'a sha na fi bunyan yace daga cikin alamunta baiwa za ta koma ita take mulkan uwar gijiyarta malamai sun yi ta akan wannan hadisi me ba ma'anarsa mafi nagarta cikin ma'anonin da malamai suka ba wannan hadisin shine a ƙarshen wato kusa da alkiyama biyayya wa iyaye da karanci iyaye maimakon ya zama su suke su suke ba da umarni wa 'ya'ya to za a koma 'ya'ya su suke ba da umarni wa iyaye an tali da al'amatu rabbataha bai wata aifi uwar gijiyarta wanda yake sama shi ya kamata ya ba da umarni amma yanzu abin ya koma ƙasa 'ya'ya sun suke ba da umarni wa iyaye wannan abin ya faru ba tun yau ba yau iyaye da 'ya'yansu gwargwadon karfin hannunka gwargwadon karfin maganarka idan uba kai ne mai karfin tattalin arziki to kai ne mai karfin magana kai ne sufafawa in kana da kudi a hannu in ba ka da gari ɗan shi ke da gari shi ne sufafawa jiran ubarinsa kake yi a ce ba ba a yi kaza ne a ce ku jira wane dawo sai abin da ya ce sai abin da ya ce in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne haka wani mai wa'azin turmi ya ce ya ce in ba ka da kuɗi ya ce sai a wurin da yarka ba ka sani ba ya ce ba ka da kokobo kaninka mai kuɗi ne ya ce sai aurar da yarka ka sani ba kana can wani gari ka tafi ko dago in ka dawo ka fara huci kana fada sai ce ku zuba masa tuwo shi mu ake ji to haka iyaye da ƴaƴansu suke a yau in Allah madaukake ma mutum ɗaukaka? ya ba shi wani ilimi kowane iri ne ko ya ba shi abun duniya ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki to sai iyayen su rinka bin sa kaga uba yana tsoron ɗansa wallahi wani ya taɓa ban labari ya ce wallahi da kunnan sai ji ɗa yana ba da labari wa abokinsa ya ce wani ni na ga kayi sake fa wallahi kayi sake babanka ya gugure na ka babansa wai ya yi gugure na shi ya yi sake Allah ya sauka to daga cikin ta alamun tashin alkiyama ne wa an tara al-kufata al'ala ri'a sha wanda Allah ce zaka ga funtaye waɗanda suke tafiya ba takalmi masu tafiya tsirara da kyar suka samu dan bantan da za su daura a jikin su rufe al'aurarsu ya tabawalu da fil bunyan amma karshe za su zo cikin gari suna gasar gidaje benaye gida akan gida gida akan gida sau duk inda kaga wani dogon gida kana dagawa kana kallon su ka tana faduwa to daga kauye mutumin ya zo ka je ka bincika ka gani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk alamun tashin alkiyama Allah ka sa mu ji adaci na'am قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Kul ka ce da su la’am likuli nafsi naf'an wala zarran, ni fa ba na iya mallaka wa kaina naf'an wani abin amfani, wala zarran ko in tun kuɗe kaina wani abin da zai cutar da ni, ban isa ba. illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama walau kuntu alamul ghaiba da a ce na san gaibu na san abin da zai faru gobe da jibi da gata lastafartu min alkhairi da na yawaita wajen alkhairi da alkhairi na ya yawaita da babu wani abin da zai same ni sai alkhairi wa ma masani yasu wani mummunan abu ba zai shafe ni ba in ana illa nadhirun ni ba kowa bane face mai gargadi wa bashirin kuma mai albishir ne li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke masu imani Allah ka sa mu ciki ubangiji ta a cikin wannan ayar yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa bayinsa bayin Allah gaba daya shi kansa annabi alaihi salatu wassalam baya iya mallaka wa kansa wani abin amfani sai abin da Allah ya ga dama ya bashi baya iya tunkuɗe wa kansa wata cuta sai abin da Allah maɗaukaki ya ga dama ya tunkuɗe masa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai faɗi haka kuma Allah ne ce ya faɗa ba zai iya amfanar da kansa ba ba zai iya tunkuɗe wata cuta wa kansa ba waye kake ganin yau a duniya kuma kai za ka yi tsammanin cewa zai cin maka wata cuta ko ya maka wani amfani in ba Allah ba idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai abin da Allah ya yi shi dukkan bayi suna hannun Allah ne sai abin da Allah ya ga dama ya dasu abin da ya ga dama ya baka ya baka abin da bai ga dama ya baka ba kuma ba wanda ya isa baka tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillah mafifici cikin halittun Allah gaba daya wanda wata mata bata taba sunkuya ta aifi da ya kai shi ba ƙasa ba ta taɓa ɗaukan wani da ya kai shi daraja ba sama ba ta taɓa lullube wani mutum da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba ko aljari ko ta dabba cikin mala'iku babu wanda ya kai manzan Allah alaihi salatu wassalam amma Allah madaukake ce kace la amliku nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah domin a ja hankalinmu mu mu koma zuwa ga Allah subhanahu mu sani ba mai ba mu ba mai hana mu duk abin da muke nema a wajen Allah za mu nema ba a neman wata biyan bukata a wajen annabawan Allah na waɗanda suke ƙasa da su domin su ma ba su suke bayarwa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bayarwa idan ka samu wadata Allah ne wadata ka idan ka fara cikin talauci Allah ne jarrabe ka da talauci idan kana da ƙoshin lafiya Allah ne baka in baka da lafiya Allah ne jarrabe ka kowa da jarrabawa wanda Allah maɗaukake ya yi masa wanda Allah maɗaukake ne fesa da jarrabawa shine wanda ya jure wannan abin da aka jarrabe shi da shi idan wadata ne da lafiya bai yadda ya yi amfani da su wajen sabawa Allah ba idan talauci ne da rashin lafiya bai yadda yana kai kukansa wajen bayan Allah yana kokawa yana raki yana tallata kansa ba ya yarda da abin da Allah maɗaukake jarrabe shi da shi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama ka ce walau kuntu a'lamul ghaiba da a na san gaibu lastafartu min alkhairi da alkhairi na ya yawaita ma'ana dukkan abin da zai same ni alkhairi ne an alkhairin manzon Allah yana da yawa amma me ake nufi da lastafartu min alkhairi wa ma masani su domin kishiyar mummuna shine kyakkyawa ma'ana da ba abin da zai same ni sai mai kyau ba zan yadda wani mummuna ya same ni ba domin na san zai same ni ba zan yadda ya same ni ba amma da yake abin a wajen Allah yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin sai wani abu ya same shi wanda bai so shi bai so ya same shi ba amma sai ya same shi saboda Allah ya ga dama ya same shi shi yasa kaga aka yi masa sihiri kuma ya kama shi alaihi salatu wasallam domin Allah madaukake ya ga dama ya jarrabe shi aka yi masa sihiri kuma ya zauna da cikin sihirin daga baya Allah madaukaki ya kubutar da shi ya je yakin uhudu aka jefe shi aka fasa masa kai aka fitar masa da haƙora alaihi salatu wassalam duk wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama al'amarin sa shi ma hannun Allah yake kuma manzo Allah bai san gaibu ba to me yace walau kuntu alamul al-ghaiba lastaghfartu min al wa ma masniyas da na san gaibu ashe bai sani ba kenan to abin mamaki ne ana tsaya ana jayayya da mutum musulmi da yake karanta littafin Allah yana karanta alkurani dare da rana Allah yana cewa babu wanda ya san gaibu sai ni yana cewa manzon Allah kai ma kace baka san gaibu ba qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa kace babu wanda ya san gaibun da ke cikin sammai ko kasai sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda rashin saninsa da gaibu sai a tambaye shi wani abu wanda Allah ce ban sani ba aka ce zulkarnaini annabi ne ko ba annabi bane ce la adri annabiyan amla annabi ne ko ba annabi bane bai sani ba saboda baya na abin ya faru kuma Allah bai bashi labari ba abinda Allah madaukaki ya ga dama na gaibu yana sanar da manzanninsa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada abin da ya ga dama sai tsinka ya ci da haka shi yasa gashi manzon Allah da yake Allah ya sanar da shi alamun tashin alkiyama da abubuwan da za su faru duk manzon Allah ya ta faɗa ta an salida al'amatu rabbata lokacin ayabun bai faru ba wa an tara al-hufata al-ura al'ala bi aisha yatadawaluna fil bunyan duk lokacin abin bai faru ba yace alamun yace karshen karshen duniya za a yi ta kashe kashe a yi ta zubar da jini duk manzo Allah ya faɗa abubuwa da yawa da manzo Allah ya faɗa gashi na sun faru da yake Allah ya sanar da shi amma abin da Allah bai sanar da shi ba ba yadda za a yi sani kisa sai kaga wani abu kaman karami babba sai kaga manzo Allah ya sani karami wani sai kaga manzo Allah bai sani ba saboda wancan babban Allah ya sanar da shi wannan karamin kuma bai sanar da shi ba ya sanar da shi cewa mahdi zai zo isa zai sauko rana za ta fito ta yamma manya manyan abubuwa ne duk Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fitina za ta faru tsakanin sahabban manzo Allah duk Allah ya sanar da shi kuma ya faɗa Umar zai yi shahada Usman zai yi shahada duk ya faɗa kuma ya faru kashe sayyidina Usman zai zama sababin bude wata fitina wanda takwabi zai zama a cikin al'ummar manzon Allah suna kashe juna in aka riga aka kashe shi kuma hakan duk ya faru kaga manya manyan abubuwa ne amma sai gashi kuma abun wuyan na na Aisha Allah ya kara mata yadda gashi na a karkashin taguwa tana kwance a kai amma da yake Allah bai sanar da shi ba bai sani ba ana ta nema ana ta nema amma ba a samu ba saboda Allah bai sanar da shi ba saboda abin da Allah ya sanar da shi shi yake sani har sai da aka gaji karshe aka ce an hankura a tafi taguwa tana tashi sai ga abin wuya a kasan taguwa to Allah bai sanar da shi wannan ba bai kamata mutum musulmi har tsaya na jayayya da shi akan wannan matsalar ba shi sa tuntuni abin da muka samu iyaye da kakanni muka gada in an ce sanin gaibu sai a ce sai wa sai Allah sai inda zaka gane daga baya baka girge wannan abin ya shigo mutane da ba mu san da shi ba ma wata sabuwar bid'a ce gangariya a leda ta shigo da an ce sanin gaibu ce sai Allah ko mutum tambayar sa aka bai sani ba sai ya ce sanin gaibu sai Allah saboda Allah shine ya san gaibu ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير خير وما مسني السوء da wani mummunan abu bai shafe ni ba wasu malamai suka ce ai da na nisance shi in na ga mummunan abun ya tunkaro ni tunda na sani da sai in nisance shi wasu suka ce wa ma masaniya su ai da a ce na san gaibu to da wannan mummunan abin da kuke min da bai same ni ba ma'ana kuna tambaya na tashin alkiyama ban gaya muku tashin alkiyamar ba kuna zargi na kuna aibata ni kun kin imani da ni inda na san gaibu na san yanzu alkiyamar za ta tsaya ai da na gaya muku don kun imani in huta da wannan cutar da ni da kuke yi amma ya ce ni ba Allah bane in ana illa nazirun wa bashirun ni fa mai gargadi ne mai albishir Allah ne ya aiko ni kuma albishir din da gargadin nan li qaumin yu'minuna daga mutane masu imani ma'ana kasancewa masu imani sune ne suke amfana da shi shi yasa aka ware su aka bude su amma gargadi da albishir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin gargadi ne waɗanda suka kafirce ga irin mummunan sakamakon da za su samu waɗanda kuma suka yi imani ga kyakkyawan sakamako su kuma albishir kenan kaga gargadi ana yi ne mutanen da suka kan gari albishir ana yi wa mutanen da suka yi saiti suka bi hanya amma sai Allah madaukake ce eh, yake ya bada labarin in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin ga mutanen masu imani kasancewa masu imani su ne suke amfana da shi Allah ka san mu cikin su na huwallazi khalaqakum min nafsin فلم barakallahu fikum ubangiji ta'ala ce huwa allazi khalaqakum shi Allah shine fa wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin ya halicce ku ne kuma daga wata rai guda daya wa ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya matarsa minha daga jikin wannan ran guda ɗayan nan wato annabi adam alaihi salam da na hawa uke liyaskuna ilaiha domin ya samu nutsuwa zuwa gare ta falamma taghashaha yayin da ya lullube ta ya sadu da ita hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki cikin wanda yake sassauka a farkon daukar sa bashi da nauyi famarrat bihi amma sai ya ci gaba sai ta ci gaba da tafiya da wannan cikin yana girma yana girma falamma asqalat yayin da ya nauna ya ta ya zama cewa yanzu ya tashi daga ciki sassauka ya koma ciki mai nauyi ya girma da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah ubangijinsu la in ataitana salihan idan ka bamu wannan da ka bamu shi salihan lafiyayye ba shi da wata matsala lanakunanna min ash-shakirin lalle za mu zama cikin masu maka godiya falamma ataakum salihan yayin da Allah madaukake ba su wannan dan salihan ya zama lafiyayye ba shi da wata matsala ja'ala lahu shuraka. daga nan sai suka sanya wa Allah ababan tarayya suka sa masa kishiyoyi fi ma atahu ma cikin abin da muka ba su inji Allah fa ta'ala Allah amma yushrikun Allah madaukaki ya girmama ya daukaka amma yushrikun gabarin abin da suke hada shi da shi suke masa abokin tarayya da shi wannan shine ma'anonin wato daidaikun kalmomin waɗanda suke cikin wannan aya wannan aya farkonta in kun kula ana magana akan annabi adamu alaihi salam da hawa wanda babu sabani a kansa domin allah maɗaukaki ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin shi ya halice ku daga wata rai guda ɗaya kamar yadda yace ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir mun halice ku ne min zakarin wa unsa daga namiji da mace to namijin nan shine nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha kuma ita ce macen da Allah madaukake ya halitta يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها wa khalaqa min hazauta ubangiji ta'ala yace a shi Allah madaukaki ku mutane Allah madaukaki shine ubangijin ku ku ji tsoron sa wanda ya halice ku min nafsin wahidatan daga wata rai guda daya wa khalaqa min hazaujaha sannan kuma ya halicci wato matarsa daga jikinsa shi wannan ran guda daya wa basa min kuma rijalan kafiran wa sannan kuma ya watsa ya yawaita daga jikin waɗannan guda biyu namiji da matan da yawa daga cikin bayinsa maza da mata to farkon wannan ayar ana magana akan annabi adam alaihi salam da nan hawa amma malamai sun yi sabanin bai yawan gaske bayan faɗin Allah madaukake huwa lalli khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha to abin da yi gaba da Allah yake falan mata gashaha yayin da ya sadu da ita an ce ta gashaha kaga guda ɗaya ne kenan lokacin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifan sai ta samu ciki cikin kuma a farkon sa dama ciki ba da nauyi sai zama khafifan ne sassauka ne ba shi da nauyi baya ba ta wahala famarrat bihi sai ta ci gaba da ci ai istamarrat bihi ta ci gaba da wannan cikin yana ƙara girma falamma asqalat yayin da cikin yayi nauyaya da'awa Allah da'awa Allah rabbahuma su biyun sai suka kira sai suka roki Allah ubangijinsu kaga aka ce rabbahuma ubangijinsu suka ce lana ataitana salihan idan har ka bamu shi nagari lanakunanna min shakirin za mu zama cikin masu maka godiya kaga duk wannan su yaki in ka kula karshe ana magana da mutum biyu mutum biyu mutum in an ce mutum biyu wa za a ce kenan sai a ce annabi Adamu da hawa gwargwadon yadda Lamiri yake zuwa falamma atahuma yayin da Allah madaukake ce ata kuma ya ba su su biyu kenan salihan ya ba su ya ba su dan lafiyayye ja'ala lahu shuraka'a ko ja'ala lahu shirkan a kira'an nafi'u ja'ala lahu shirkan sai suka sanya masa abokin tarayya ko suka sa masa kishiyoyi fi ma ata kuma cikin abin da ya ba su su biyu sai Allah ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girmama dangane da abin da suke hada shi da shi to karshen ayar in kun kula yana magana a san an yi shirka ne kuma lamirin yana nuna cewa mutane guda biyu ne kuma farkon ayan yana nuna magana annabi adamu da hawwa'u yasa da wasu sai suka ce to ho magana annabi da adamu da hawwa'u ne kenan annabi adamu da hawwa'u ne suka roki Allah madaukaki ya ba su da dan ya zama lafiyayye bayan an ba su dan lafiyayye kuma sai suka yi shirka lafazin ayar haka yake nuna da haka shi yasa malamai suka yi ta maganganu masu yawan gaske a kan wai wannan ayar kan da wa take magana ne maganganun suna da yawa amma zan so in karanto mana wasu daga cikin maganganun malamai akan wannan matsala magana ta farko abin da aka ruwaito wasu malaman tafsiri suka kawo falamma hamalat hawwa'u ataha iblis wa lokacin da nana hawa ta samu ciki ne sai iblis ya zo mata fi sura su rajuli ya zo mata wani mutum fa qala laha sai ce da ita man fi batniki me ke cikin ki cikin fari ne bata taba yin ciki ba yace me a cikin ki qalat ma adri ban sani ba ce an bahima ita ina jin tsoron kada ki jefa a cikin nan naki wata dabba ce a ciki Au kalban ko ya zama wani kare au khinziran ko ki take haifa alade ko alade ne a ciki wa ma yudrik min aina yakhruj kuma baki sani ba ina in ya tashi fitowa zai fito min duburiki fa yaqtulaki zai fito ta duburan ne ya kashe ki aw min qubuluki ko zai fito ta gaba ne wa ya shukka batsana ke tsaga cikin ke fito duk baki sani ba fa khafat hawa'u min zalika to sai hawa'u tsoro sai kama ta wa zakara zalika li adam alaihi salam sai ta gaya wa annabi adam alaihi salam ga abin da ya faru falam yazala fi hammin min zalika da nana hawa'u da annabi adamu ba su gushe ba suna cikin bakin ciki akan wannan abu sun ma'ada ilaiha sannan sai sake dawowa shi iblis faqala sai ce inni minallahi allahi bi manzilati ki sani ni ina da matsayi a wajen Allah domin ya zo ne ba a sifarsa ta iblis ba ya zo ne a sifar mutum fa in da'awtu Allah an yaj'alahu khalqan sawiyyan mithlaki wa yusahhilu alayki khurujahu tusammihi abdul halim yace tunda ni ina da matsayi a wajen Allah kina so in roƙa miki Allah ya sanya wannan abin da ke cikin ki ya zama lafiyayye nagartacce kamar halittar ki kuma Allah ya sauƙaƙe miki fitarsa a cikin ki amma da sharadin in kin aife shi zaki sa masa Abdul Harith wa kana ismu iblisa fil mala'ikati al harith wai sunan iblis a cikin mala'iku sunansa harith ne Don haka sai yake so a sa wani dan suna Abdul Hari kenan bawan shedan bawan iblis fa zakara zalika li adam sai ta gaya wa annabi adam fa qal sai yace la'allahu sahibun alladhi qad alimti yace a'a mai yiwa fa wannan mutumin namu ne da muka sani wanda yasa aka sauko aka kore mu daga aljanna mai yiwa fa shi ne wanda yasa muka ci bishiyar nan fa awadaha iblis iblis sai sake dawo mata falam ya zalbihima bai gushe ba shi iblis yana dawowa yana dawowa hatta garrahuma har ya sake rudan su falamma walada samma yafu abdul hadi lokacin da suka haifi dan sai suka sa masa suna abdul hadi suka ce wai shi ne abin ake nufi da wannan ayar nana a wato nana hawa'u da annabi adamu alaihi salam sun sa wa suna bawan iblis kenan wannan ita ce kisa ta farko wannan kisar yan ba ta da asali ba ta da wani isnadi wanda za a iya kula shi ma ballanta na a tattauna a kansa sannan a hankalce in ka duba Allah maɗaukaki fa ya halitta annabi Adamu alaihi salam lokacin da ya halicce shi kuma ya sanar da mala'iku cewa tun kafin ya halicce shi ya sanar da mala'iku cewa zai halicci annabi adamu alaihi salam domin ya zo ya yi zuriya ya hayayyafa su zama khalifofi a bayan ƙasa to amma har a ce matarsa ta samu cikin farko da za a fara zuriyar har a lokacin Allah maɗaukaki bai sanar da shi ba bai san ma meye ba bai san meye a cikin ba yana daga cikin abin da zai rusa wannan kissar in bayan ka duba isnadinta ba shi da asali kwata-kwata kissa ta biyu an ruwaito daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yarda kanat hawa'u talidu li adama nana hawa'u tana haifa tana wa annabi adamu aya fa yusammihi abdullahi wa ubaidallah wa abdurrahman wani ya sa masa abdullahi wani ya sa masa ubaidullahi wani ya sa masa abdurrahman fa yusibuhumul maut amma sai mutuwa ta rinka samu sai su rinka mutuwa fa atakuma iblis sai iblis ya zo wa qala ta inna sirrakuma in sarrakuma an ya'isha lakuma wa kad waladun fa samma yahu abdul halif idan har kuna so dan ku ya rayu to ku sa masa suna abdul halif fa waladat sai ta haifi da fa samma yahu abdul harith sai suka sa masa suna abdul harith fa asha sai kuma ya ci gaba da rayuwa wannan riwaya ta da cikin musan na imamu ahmad da sunan na imamu tirmidhi amma imamu tirmidhi rahimahullah shi da kansu ne ya wannan kisar sai ce wannan hadifin. ba a san shi a wajen kowa ba sai wajen Umar ibn Ibrahim yana daga cikin waɗanda aka ruwaito hadisin a wajensa a cikin isnadi Umar ibn Ibrahim ko malaman hadisi a wajen Sulaiman mutajjibi ba a kafa hujja da shi sannan an ruwaito hadisi ne daga Al-Hasan Al-Basri shi kuma daga Samura to sai ga wata riwayan ta zo daga Samura din wannan riwayan ana jingina ta zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam amma wata riwayan kuma ana jingina ta zuwa ga samura din da aka ce a wurin sa ne shine ya fada ba wai manzon Allah ya ya fada ba sannan al-Hasan al-Basri da aka karɓo wannan riwaya a wajen sa sai aka goma shi ba shi ne ba da shi yake fada ba in an tambaye shi tafsirin ayan baya da ya faɗi wannan wannan yake nuna cewa shi ma wannan hadisi hadisi ne wanda yake ba shi da asali bai tabbata ba idan har an ruwato shi ma daga wajen abdullahi dan abbasin to yana daga cikin irin ruwayoyin da sahabbai suke karbowa a wajen ahlul kitabi isra'iliya wanda in ta saba da alqur'ani kamar yadda muka faɗa kwanaki duk abin da ya saba da alqur'ani da aka samu a wajen ahlul kitabi watsi ake da shi a jefar da shi haka in ya saba da sunnar manzon Allah jefar da shi ake yi to wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba alqur'ani domin annabawan Allah Allah madaukaki ya dauke su tun kafin a aiko su ba sa shirka tun kafin a aiko su ba sa shirka haka nan kuma bayan aiko su ma ba sa yin shirka da haka ita ma wannan kissar bata tabbata ba har yanzu a wata riwaya wasu malamai suka ce wannan maganar fa tana komawa ne zuwa ga dukkan mushrikan da aka samu a cikin zuriyar annabi adamu alaihi salam kamar yadda al-Imam al yake fada cikin Ibalib tanzil ana yake cewa wa fil ayati qawlun akhara wa huwa annahu rajiun ila jami'il mushrikin min dhurriyyati Adam wa huwa qawl al-Hasan wa Ikrimah ma'anar maganar shine dukkan wannan abin da ake faɗafa, fa ana magana ne akan zurriyar annabi adamu alaihi salam waɗanda suka yi shirka da su ake ayat ta fara magana akan annabi adamu da nana hawwa'u kasancewan su ne iyayen al'ummar gaba ɗaya duk wani wanda aka samu daga su ya fito amma ƙarshe in kun kula Allah maɗaukaki a ƙarshen ayar ya ce fata'ala Allahu amma yushrikuna sai kawo lamirin jam'i ya ce Allah ya girmama dangane da abin da suke masa shirka da shi suke masa abokin tarayyar da shi da haka suka ce wannan ayar tana magana ne akan waɗanda suka yi shirka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba na na hawwa'u ba ba annabi adam alaihi salam ba to matsalar da zaka samu in ka dauki wannan ma'anar to ya zami da yadda Allah madaukaki ya ta maganar zamirin zamirin mutane guda biyu alhali ko mun ce ayar tana magana ne akan dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka shirka a ciki ya za mu warware matsalar yadda Allah madaukaki ya ta maganar mutum biyu mutum biyu mutum biyu فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمن ربي فلما أثقلت دعوا الله ربكما سكروا كي الله سوبهم وبنجدوا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالح يا إن دي باسو سوبيو إن دي باسو تن لا فيه جعل كذا سوبيو كنن سيزك سنيا مسا أبوكين تاريا to abinda malamai suka ce anan shine wani uslubi ne wanda dama alkur'ani ya saba da shi kasancewan annabi adamu alaihi salam da na na daga tsatsan su ne dukan mu gaba ɗaya muka fito duk wanda ya shirka ma daga cikin al'ummar duka yana komawa tsatsansa zuwa ga annabi adamu da na na shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mukhatabar na na hawa'u da annabi adamu a matsayin yana magana da su da waɗanda suke cikin su gaba ɗaya ma'ana duk wanda aka samu ya yi shirka a cikin zurriyar to ya shiga ciki amma wanda bai yi shirka ba shi bai shiga ciki ba da haka annabi adam da nan ba su shiga ciki ba don su wasu shirka ba kamar yadda Allah madaukake shi wala khalaqnakum thumma sawwarnaku thumma qulna lil malaikati isjudu li adam Allah ya ce mun halicce ku muka suranta ku a cikin cikin mahaifanku sannan sai muka ce mala'iku su wa annabi adamu sujada a ah, lokacin da aka ce wa annabi adamu sujada an halitce mu ne an suranta mu amma da yake mu ɗin ma da za a halice mu daga bayan za a suranta mu daga ina muke daga tsatsan annabi adamu alaihi salam muke da haka sai Allah madaukake magana da mu gaba daya amma kuma ana magana ne akan annabi adamu shi kadai to haka nan ma Allah madaukake na magana da al'umma gaba daya ne amma sai bude maganar da nana hawa'u da annabi adamu alaihi salam saboda su ne iyayen al'umma ana nuna mun cewa lokaci ya dole za mu tsaya anan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك